a zangon fm arewa Radio mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu lale marhaban ɗinku da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin mu tattauna na sabon mako khadija ta abdullahi yahya ta rasulu mai yabbata nake muku lale maraba kuma babu bashi in bashi game da shi mai fashin baki akan batutuwan da muka ɗauko. sauraro na da sarari na kasancewa tare da mu a cikin shirin ko ina ake a faɗin duniya adireshinmu na yanar gizo www.arewaradio.com ko kuma a sauke manhajarmu domin tafi da gidanka don kasancewa tare da tashar da kuma shirye-shiryenmu ciki har da mu tattauna a dandalin app store ko kuma play store za ku iya kasancewa tare da mu a cikin sukuninku Allah kai mu talatainin dare na muke fatan kawo muku maimaitin shirin ba ba shi maraba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu a kafitanin dibban dibata ko miliyan masu mu wanda suka zakuna sani kin san kikan yi wata magana ki ce kada abu mai kora shafa lokaci an dinga kiran ma waya 'yan kwana biyu da ba gaji mure ki ba mutane na gaji da karɓar bakuncinsu kowa sai ya tambaye ne ce ina mai yabbata in ce tana nan shani ne eh, dan kusufi ki kai karami kuma a shirinmu na ranar alhamis da muka da kamal na musu tabbacin cewa ranar litinin mai zuwa da yarda allah za a ji mu a cikin mu tattauna da ni da ke ta rasulu mai yabbata kamar yadda ake faɗa to kafin mu kai ga maudu'in mu ta rasulu. kullum kamar yadda muka saba kin san wannan karnin da muka shigo karni ne da ake faduwa mutane suna zuba gari birni da ƙauye ko yana duk inda kika ji maganar wani wanci wato sun koma ga Allah hmm, kuma lokaci ne ba wai dama kowa baya wuce lokacin shi kuma idan kaman tamfar busa usur ne duk wanda aka busa aka kira shi bai da uzuri ya ce a ba zuba ba ko bari in je nan in dawo a'a ana busa za ka amsa to a makonni a tara su yau kamar kwanaki uku akwai malam suka raji malam suka raji arzai da ke unguwar kofar robi a nan kano allah ya wa yarsa sana'a wadda a cikin wannan shirin na faɗi bikinta a bara allah ya mata rasuwa wajen haihuwa allah ya sa aljanna makoma kuma shi malam suka raji abin wanda za a yi wata aziya ne saboda ita ce yarsa ta huda a jera a irin wannan matsalar wadda suka koma gidan mm. gaskiya ubangiji allah sa aljanna makoma shi kuma da juriya irin ta karfin zuciyar malam ubangiji allah ba shi hakurin jura wannan rashi dama su ne suke mana wa'azi akan abin da ya shafi ire irin waɗannan abin da ke faruwa ga rayuwar ɗan adam da nuna mana yadda abubuwa suke kasance to nima kuma akan kaina a makon da ya gabata allah ya wa kanwar mahaifiyar mu rasuwa wadda muke ce mata inna ta daudu a garin katsela karamar hukumar sanda mutucin jihar katsina ubangiji allah kan innar mu allah ya ba 'ya'yanta da 'yan uwanta da ita ta mu yayata hakurin jura wannan rashi kamar yadda yau da safe a lungu mai kwaru a unguwar fage allah ya wa alhaji adamu mai kwale rasuwa wanda shi ma adalin jiya koma ga allah da karfe goma na safen nan aka yi jana'izarsa a nan lungun mai kwaro a bayan kamfanin buga jaridin trial to Allah sa aljanna ma Allahumma amin ta rasulu akwai sakonki daga wajen professor to mm, shehu malami shehu eh, malami professor Abdulrashid na shugaban jami'ar Kairun ta malam isiya kara biyu eh, ina ga ko a biyu ke kin san professor abdulrashid to shine da muka haɗu da shi ranar asabar ko ranar alhamis muka gaisa yace ina ta rasulu mai yabbata kamar yadda kike faɗa ya ce da ni amma malam bashi ka gaya ta rasulu kuna hana ni bacci da ni da mai ɗaki na ce kamar ya profesa ya ce ai in ban ji shirin ku ba wai ke san ma abin da profesa faɗa ya ce ai shirin ku ne a guri na kamar panadol light ne <laughs> eh, wanda wai idan aka sha ana gama sha kuma sai bacci ya ce to ko in kun gama kun bani panadol light kuma ya karfafa mana gwiwa ya ce gaskiyar magana malam bashi shirin ku yana gina tunanin dan adam akan doro irin na fahimtar rayuwa da harkoki irin na gwamnati da masu mulki da mulkin kanshi da kuma abin da ya shafi dangantaka ta zamantakewar jama'a ce kuma komu da muke cikin jami'a ya ce da yawan mu muna karuwa da ku a cikin wannan shirye-shirye don shirin ku ita ma jami'a ce mai zaman kanta na ce ta professor tun da ku kuke faɗa irin waɗannan maganganu to ai mu kaman allurar da irin wadda ake wasu soja in zai tafi filin daga irin ta kake mana to muna godiya kwarai da gaske to yanzu a daidai wannan lokaci ta rasulu menene batun mu to kafin mu nausa cikin shirin namu ka'in da na'in kamar yadda aka sani akwai dan tsokaci da muka jiyo masana ƙwararru a fannin kiwon lafiya suna yi game da wannan yanayi da ake ciki na matsanancin zafi da rana da rana na cewar mutane suke yi wa kansu kan da garki na kaucewa shiga cikin wannan tsabar ranar kwarai in dai ba da wani uzuri mai kwarai da gaske to amma wasu a gefe suna ganin cewar da dai za a gwada wata dabara ta daban kamar yadda muke gani a kasashe wanda suka ci gaba watakila da ba kwada ban gaya idan aka duba za a ga cewar a irin wannan yanayi ba ba shi za ka ga cewar eh, an fi samun yawaitar lalure-lalure da rashin lafiya zazzabin malaria mm. zazzabin typhoid hawan jini kyanda ta yara eh, eh, ya sunanta eh, smallpox din wannan ciwon agana ne ko to na manta sunan su danya da sauransu duk waɗannan ciwo-ciwo wanda yawanci zaka ga masu yaɗo ne mm. sun fi samun faraga lokacin zafi sannan kuma ga manya da shekaru suka shuɗa mm. kaga nan da nan jini ya hau ko jini ya kar mm, kwarai da gaske ciwo eh, shanyewar rabin jiki yanzu in ka je asibitoci abinda ake fama da shi suke falda marasa lafiya kin san lokacin zafi ma gado yana yin wuya asibiti sosai sosai ba ga asibitocin na gwamnati ba ba ga asibitoci na 'yan kasuwa ba masu zaman kansu kwarai da gaske to amma abin da muke gani a kasashe da suka ci gaba misali mm. kamar wani rahoto da na ji a labarai ɗazu mm. daga kasar tanzania ne ko kenya ne saboda mm. ambaliyar ruwa da aka samu sai mahukunta sai suka jinkirta lokacin komawa makaranta. Eh kwarai domin a fuskanci wannan matsala. Domin a fuskanci wannan matsala tun da mai wucewa ce. Kwarai da gaske. Kaga dai tsamo tsamo da ai ba a tafi daukan darasi a ah, ba zai yi ba kana tafa kana kame tunan riga eh, ko kana nade kafar wanda ka gani ai kaga ba eh, sha'ani eh babu sha'ani kwarai da gaske to yanzu idan muka kalli yanayin mu da muke ciki misali <clears throat> an kiyasta cewar jihar Kano tana daga cikin jihohi wanda wannan al'amarin zai fi shafa mm. na tsananin zafi yanzu mm. kaga kamar yanzu kamar jihar Kano mm. kaga a digiri 39 muke a yanzu a yanzu Ba ta kai arba'in ba to ana taba dai eh ka san abin karawa yake karawa yake misali ka ma haka mm. ka zaura digiri arba'in haɗeje yanzu mm. digiri arba'in da ɗaya haka dai da sauransu gaskiya ne azuzuwa na makarantunmu na gwamnati za zaka tarar da ɗalibi ɗaiɗaiɗai kimanin ɗari da hamsin ɗari biyu subhanallah an cika kuma gari ba iska gari ba iska ba wuta ba inuwa kwarai da gaske ba a da ma makarantun ne misali ba a da wadatar bishiyoyi da za a ce misali mm. an fito da yara mm. misalin wurin mm. lokacin tara a ce wasu a dan fito a dan sha iska <coughs> ba wannan faragar kuma in dare ya yi in dare ya yi sai a hankali eh, kuma yanzu ba laturu eh, ba laturu kwarai da gaske <laughs> <laughs> ta wato kin sa wani abu ai da kika ce ba latro wata tsohuwa kika tuna mu a kofar mazuga mm. da ta ga an ɗauke wuta sai ta ce kaje yan banza da ma fa. Mm. sai ta ce an ɗauke latiro ɗin gaba ɗaya kuma da daddaren dj mm. wato idan kika je cikin unguwanni kamar cikin birni a lungunan mu idan kika duba irin yadda ake shanya kananan yara don dole ba za ka bayan da za a yi ka shiga cikin gida ka kwanta a ɗaki. To mata ma suna tsoro. Eh mata ma suna tsoro. Ba ka da ikon ko wuce loko haka. Eh, duk inda karfe goma ta yi an yi shanya kwarai da gaske. mata yaran mata yan mata duk eh, ana tsoro an ba'o an baro uwar daka dan ba za ta zauna eh, ba za ta kwanta ba to ai tsakar gidan kuma Allah mun gode maka eh kwarai da gaske tsakar gidan ma zaki ga to ai ina ai tsakar gidan ma idan kika duba ko wani gidan da in kika ganshi ma wata bar tabarma mai dan girman gaske in kashi in kashin fada ba za ta dauke in ka mike sangalan ka shikenan duk eh, wanda zai zo eh, ratsawa sai ka janye kwarai da gaske sannan kuma a yadda zafin ya kai zafin yanzu ki duba zafin da aka yi jiya da daddaren nan wato ina ganin ina duba agogona duk da mu ma a tsakar gidan muke kwanciya kuma in kika duba takamar ka dai ka ce wai an kawo wutar lantarki to ko an kawo wutar ka gwammace ka ci gaba da kwanciya wallahi a sararin Allah saboda in ka koma ciki ma zafin in fanka ta busu to huro zafin take to kin ga anan gurin za ki ga abubuwa ne da kai shi dai talaka ubangiji Allah ka masa dauki to amma misali eh, me zai sa eh, mahukunta su yi wata dabara wadda za ta kawo dan afuwa ga yanayin da ake ciki mm-hmm. misali eh, watakila mm-hmm. yanayin lokutan da ake fitan mm-hmm. a dan gyaggyara su yara da suke zuwa makaranta maimakon a ce darasi yana fara karfe takwas mm. sai a fara karfe bakwai eh. na safe a tashi nawa a tashi sha ɗaya eh. kafin rana ta eh. take tun da yawanci makarantun kaga na na gwamnati sau biyu ake da 'yan safe da 'yan yamma eh kwarai da gaske so kuma 'yan yamma watakila a ce an fara darasi karfe hudu mm. sannan rana ta karya la'asar ta yi mm. akwai afuwa <coughs> da dai sauran irin waɗannan abubuwan da za su kawo ɗan afuwa amma sai ake ce min ai ba zai yiwu ba irin yanayi irin namu kuma nake ce wai a ɗan gyara yadda a sassauta yadda tsarin ayyukanmu suke eh musamman karatun yara eh, eh to wannan da abubuwa ne waɗanda yake kuma kin ga yanzu matsalar da ake fuskanta idan ka ɗauko rana shine ka ɗauko zafi ana son ka samu ɗan abu mai sanyaya zuciya to shi kanshi idan kika duba yanayin zafin nan kankaran ma da ake sayarwa a wuraren da ake sayarwa ita kanta da gindin da take zaune. Yo wani kankara ba ba shi nan fafiya wuta eh. ake ganin sa kamar abun banza za ka tsaya a danja eh. gashi nan yara kamar za su zunguran maka. Eh, to amma yanzu na ga abun ya canja. abin ya canja a sai kana yi kana ta lalibe kana cewa ina ina mai ruwan yake ina kuma ga ga azabar tsada ga azabar tsada kuma duk wanda ka taba shi ta wadace eh da biyar ta yanzu gaba ɗaya ma yanzu akwai konan ba da jimawa ba ranar asabar da naje daura gaisuwa nan da nake yi mm. akwai inda muka tsaya ka zaure yaro ya zo ga ruwan sa yayi sanyi nace guda biyu nawa yace biyu hamsin kuma irin kananan ne ba kamar irin su masu manya-manyan ledojen nan ba shakabin kofin eh shakabin kofin haka suke to shine matsalolin kawai dai ni abin da zan ce ubangiji dai Allah dai ya mana ga karfi da duk wani ibtila'in da in yazo zai fi karfin mu kin san kai addu'a ka ce Allah ya baka abin da za ka komai mai wuce kuma duk abin da zaka iya shine zaka iya kullum mu tsaya a cikin addu'a ita ce maganin abu ma abubuwan sun taru sun yi a Khadija sai amma amma kan na makarantun nan akwai bukatar mahukunta su sake eh, dubawa kuma yanzu idan kika duba makarantu eh, in yaro bai samu sankarau a gidansu ba eh, ko kyanda ko kyanda to ko zai samu ta a makaranta eh kwarai saboda duba in kika duba azuzuwan mu yanzu akwai ajin da zaki samu yara fiye da 100 a cakuɗe ake ba kamar ana a gungunin sadin eh a cakuɗe wani malamin ma idan yana ba da darasi yaran da suke can cikin ƙarshen bayan nan wani ma baya ganin malam. sai dai kawai idan an fito wani ya ji gawa da me ya ce shi can wani ma wuya ta eh, karshe ya bingire eh, yana baccin wahala eh, yana ba amma san yana baccin ba to ubangiji dai Allah kawo mana dauki na abubuwan da suka shafi kalubalen rayuwar da muke ciki a yanzu Allahumma amin amin din daraja to ma sauraro bari mu nausa cikin shirin na mu tattauna ka inda na yi mm. inda za mu tafi mu fara da ƙetare kafin mu dawo gida wanda a baya-bayan nan yawan kiraye-kiraye yawa daga ƙasashen duniya cewar ko shakka babu a so ko a ƙi isra'ila tana ƙaddamar da kisan ƙare dangi da kuma ta'addanci a gaza kwarai da gaske kuma dole ne waɗanda aka ɗora wa alhakin bibiyar kadin wannan al'amari su ɗau mataki mm. misali mm. kotun icc mm. ta duniya ta duniya wato international criminal court eh ta hukunta ta hukunta manyan laifuka manya-manyan jagororin isra'ila wanda su ne suke jan ragamar abubuwan da ake aiwatarwa a gaza to mhm. amma ana ganin cewar kamar yadda aka yi kalli yadda shari'ar da korafin da kasar afirka ta kudu ta gabatar a ita kotun icc din mm. wasu suna ganin haka dai za a yi shi ma irin wannan kumfar bakar ta kare kuma a iya kumfar bakar ko shakka babu kwarai da gaske amma ana tunanin cewar za a iya isar da waranti na abin da ake kira uh, arrest warrant eh, sammaci eh. ga, shi benjamin netanyahu mm. amma ba ba shi kafin ka ce wani abu mm. bari mu lega sashen mu na talla mai mm. sauraro mm. muna dawowa